وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكم دفاكي حدوى وأن مجلسي البركة وأن مكفارة وتنبيه قباتا منك كرن ثلاثة ثلاثة الأصول هو الأصول الثلاثة abu na ƙarshe da muka tattauna a kai shi ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir a dunkula wannan aya kamar yadda muka ce bayani take ta wata fitacciyar sifa cikin sifofin muminai waɗanda za ka same su suna barranta ga wanda duk ya barranta daga Allah da manzansa mun yi bayanin ayar har zuwa ƙarshe malaman tafsiri sun ce ayar ta sauka ne akan sayyidina Abu Ubaida Amir ibn Jarrah radiyallahu anhu domin yana cikin waɗanda ko shi ne wanda saboda ya fahimci mahaifinsa yana ƙiyayya da ma'aiki alaihi salatu wasalam shi ya kashe shi da kansa ranar yaƙin badar da yawa suna ganin a kansa ne ma wannan ayar ta sauka domin a cikin ayar za mu ga akwai taskiya akwai tsarkakewa da yin shaida da imani ga wanda ya haka din domin a ciki Allah ya ce ulayi ka kataba fi qulubihim al-iman irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya wanzar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin ne. kuma a cikin ayar da yi musu alkawarin aljanna kaga banda alkawarin da ya tabbata a gare shi na aljanna a cikin nafsoshin sunna to ɗoriya akan wannan kuma gashi ya samu wannan falala daga nan malam yake i'lam arshadaka Allah li ta'atihi an al-hanifiyya millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu din yace ka sani Allah ya shiryar da kai ga da'atsa lalle abin da ake kira hanifiyya take tafarkin Annabi Ibrahim wato ka bautata Allah maɗaukakin sarki shi shi ɗaya tilo kana mai tsarkake addini gare shi alhanifiyya daga lafazin ko yaban da aka yi wa annabi ibrahim a cikin alkur'an ne aka samu domin aya alkur'an tana cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan to ma'ana hanif shine wanda ya ga ba daidai ba yana sani sai ya kauce wa ba daidai din ba suka ce al-ma'il an shirki an qasd mutumin da zai ga shirka sai ya kauce mata to wannan yana cikin tambarin annabi ibrahim da allah ya yabe shi domin ya taso a gidan da babansa ma yana sai da gumaka hasali ma an ɗora mai sallan gumaka amma yana cewa waye zai sai abin da ba zai cutar ba zai amfanar ba ƙarshe ya zo ma ya nuna musu gaskiya wannan tattaunawar da debate ɗin nan da alkur'ani yake mana hikayar yayi ba yana yi ne don shi yana da shakku a'a yana tattaunawa ne da hankulansu lokacin da ya ga rana ya ga wata lokacin da ya ga wata ya ga sauraro ya ga wata har ya kai ga rana ya ce wannan ubangiji na har zuwa ƙarshe yana ce musu ba. duk shi ubangiji bai kamata a ce wata rana a same shi wata rana ba za a same shi ubangiji dawwamamman sarki baya mutuwa baya rashin lafiya baya bacci tauraro in ya fito da haskensa din nisansa akwai lokutan da kake samun sa babu shi to duk abin da aka ce babu shi za a same shi kuma a zo a ce babu shi to ba abin bauta bane shi ne, malam ce wa bidhalika amara Allah jami'a an-nas wa khalaqahum laha bautar Allah shi shi ɗaya tilo da wannan Allah ya umarci mutane baki ɗaya kuma dan ma manufar bautar ya halicce su kama qala ta'ala mai da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanna mutum ba sai dan su ɗayanta ni da bauta illa li ya'budun ay illa li wahidun sai dan su ɗayanta ni da bauta malam yake wa ma'ana ya'budun ay yuwahhiduni su ɗayanta ni malam yake wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradu Allah bil ibada wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا mafi girman abin da Allah ya umarni da shi shine ɗayan ɗayanta Allah tauhidi a bauta shi a ɗayanta shi da bauta mafi munin kuma mafi girman abin da Allah ya hana yi shine shirka shine izamto an haɗa Allah da wani an yi tarayya da Allah a cikin abin da yake haƙƙin Allah ne yan uwa duk sanda aka yi maganar shirka ana nufin ka ba wa wani Allah wani tasiri wanda ba shi da shi sai Allah amma a irin abin da bawa zai iya yi to wannan ba a kiransa shirka kamar ka ce da Allah mai komin takalmin nan da Allah ya rufe mun kofar nan wannan abu ne da dan adam yana yi amma babu dan adam da zaka kalla ka ce da Allah ba ni mulki da Allah ba ni eh, arziki ba na haihuwa wannan Allah kaɗai shi yake mallaka malam yace gashi Allah madaukakin sarki yana cewa ku bautata wa Allah kaga umarni na farko kenan wa'budullaha ku bautata wa Allah umarni ne wannan amma da aka tashi sai aka fara ambatan haƙƙin Allah dan a nuna ma girman tauhidi sai aka ce kuma wala tushriku bihi shay'a hani na farko kuma aka ce kar ku hada shi da kowa nan malaman arabiya da malaman usul fiqh suna cewa wannan annakiratu fi siyaqin nahyi tufidu al-umum ma'ana duk sanda aka zo da kalan zance irin wannan aka kawo fi'li mudari'i gabanin sa aka kawo la annahiya sannan a can aka tafi aka kawo na kira to wannan tana nufin kowa ne ma'ana anan ba za mu kalli girman abin da aka bautata wa ɗin ba ko da abin da aka bautata wa ɗin yana da girma to an bautata mai ne bisa zalunci annabi isa alaihi salatu wa salam sai mai girma ne annabin allah ne yana cikin ulul azumi na rusul amma shin bautar da kiristoci suka yi mai daidai ne ba daidai ba ne tare da cewa yana da girma shi sa alƙur'ani da kansa shi ya fara kafirta su yace wanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wanda suka ce Allah ɗayan uku ne su ne masu trinity yace kafirai ne domin babu wani abin bauta sai abin bauta shi shi kadai Allah madaukakin sarki wa'anda suka ce annabi Isa dan Allah ne sun kafirta su din ne dai to kaga kenan ko da salihin bawa ne ko annabi ko ko mursali ko ma wane ne girmansa baya bashi lasisin a bautata masa Allah kaɗai ake wa bauta shi yasa Allah ta'ala a cikin alƙur'ani mai girma ya ja hankalin mu yace daga cikin abubuwan da suke tabbatar da ɗayantakar Allah dare da rana da kuma yini yace kada ku yi sujjada ga rana kada ku yi sujjada ga wata ku yi sujjada ga wanda ya halice su idan kun kasance su kada kuke ba ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أنا كاغا ديك أشان جرما كينا domin wata duniya ce mai ban mamaki iya abin da muka sani game da su ba da yawa Allah ya koye iyawarsa da gwadancewarsa a cikin wannan duniyoyi na wata da rana da sauransu da abin a ce a kusanto mana da ita ba ta kone mu Allah ta'ala ya sanya tafiyar milamilan tafiya ta milamilan dubunnai na tafiya tsakaninmu da ita amma kalli yadda idan ta buɗe tana kan gajiyarta yadda take taɓa ta haka ma shi ma lokaci na sanyi da abin da ya kama da haka to duka wannan a wato Allah subhanahu wa ta'ala yana kafa hujja da rububiyarsa halittar da ya domin ne mu tabbatar da uluhiyarsa don mu tsayanta shi da bauta malam yace fa idza qila laka man usul thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha fa qul ma'rifatu wa nabiyya wa muhammadan idan da za a tambaye ka a ce wanne tuwa su ne guda uku wanda ba wanda yake da uzuri sai ya san su to ka ce su ne tuwa su uku sanin ubangiji sanin addini sanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daga nan ne littafin ya amsa sunansa al-usul yace fa idza qila laka man rabbuka fa qul rabbi Allah alladhi alladhi rabbani wa rabba jami' al-alamin bi ni'ami wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم yakin aka ce ma waye ubangijinka to ubangijinka shine ne Allah wanda ya halicce ni ya halicci duk wanda ba Allah ba kuma yake rainansa da ni'imarsa al'alam duk abin da yake ba Allah ba to alam ko mai girman sa an ganshi ko ba a ganshi ba yace ba mu da wani abu bauta sai shi anan sai ya amfani da kalimatul rabb rabb gaskiyar lamari ar-rabb a Hausa ba abin da zaka fassara ta da shi sama da ce ubangiji da yawa wasu suna cewa bai dace a kira ubangiji ubangiji ba saboda wai suna ne da yake da tushe daga maguzanci suna da wani abu wai suna da waye da sauransu to ba shi shi harshe yana nan a yadda yake matukar bai ba da wata mummunar ma'ana ba ana kallon me ake so a ce ai in ka kalli kalmar rab ba musulunci bane yazo da ita rab ba musulunci bane yazo da ita dama tana nan a cikin yaren larabci shi yasa ake cewa rabbul bait me yasa Allah da ya tashi a cikin alqur'ani da kansa sai ya kalli ka'aba sai ya ce falyabudu rabb hadha bauta ta ubangijin wannan ɗaki alqur'ani yana yawan mutane magana ne da abin da za su fahimta Don haka babban manufar shine me za ya za a gane sakon ya isa to idan ka ce ba za a amfani da kalmar ba kan ka samu kalmar da za ta wakilce ta din sai ka ga ana ta kewaye ana gwaranci manufar shine abin da ake nufi da ubangiji shine wanda yake rainon kowa kowa nasa ne mallakarsa ne kuma shi yake jujjuya al'amuran shine ar-rabb sai Allah yake rabbul alamin ubangijin talikai duk wanda ba Allah ba to yana karkashin kulawarsa shi kenan an gama Allah madaukakin sarki yace kirari ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ne rainan duk wanda ba Allah ba ma'ana duk wanda ba ubangiji subhanahu ta'ala ba to Allah madaukakin sarki shi ke daukar nauyinsa shi ke tafi da rayuwarsa ba dan shi ba da ba a same shi ba wa kun yace duk duk wanda ba Allah ba to alam ne yace ni ma ɗaya ne daga cikin alam malam yace fa idza qila laka bima arafta rabbaka in aka tambaye ka ka ce to yaya zaka iya gane ubangijinka fa qul bi ayatihi wa makhluqatihi in aka ce ta wata hanya za ka gane sai ka ce ta hanyar alamomin da Allah ya sa da halittun da ya yi domin misali za ka ga an yi wani lokaci da bayi suke ganin cewa kamar duk abin da ka gani ne caci. babu wani Allah maɗaukacin sarki in fact wannan tunanin yana nema ma burbushinsa ya dawo wasu cewa kawai mutum ya abin da ya ga dama da sauransu idan ana yi maganar addini ke kawai magana ce ta ana so a yi ma dabaru da sauransu to alhalin cewa a rayuwarka kai akan kanka akwai dalilai barkatai da suke tabbatar da ne samuwar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya wannan alamun domin ka gani ka hankalta hankalinka ya dawo jikinka ka yi la'akari da su ka yi aiki da lura ka gamsu cewa lallai akwai wanda ya halicce ka kuma yana da babban haƙƙi a kanka ne kaɗayan tashi da bauta daga ciki malam ya ce sun alamomin da ke tabbatar da Allah shine allailu wan naharu shams wal qamar dare da yini da rana da wata wa min makhluqatihi babu shakka wannan alamomi ne masu girma waɗanda duk ƙasaitar ɗan adam duk yadda ɗan adam yake ganin ya kai da hatsabibanci da ilimi bai isa ya zo da rana ba ya janyo ta bai isa ba kamar yadda idan Allah ya kawo mai duhun dare ba wanda isa ya tafi da shi da natural duhu za a iya samun artificial haske a samar da kwan fitilu a samar da abin da ya kama da haka amma naturally a tafi da wannan abin ba za iya shi yasa abin da ke nuna gwanan cewar Allah za ka ga wasu sassa na duniya ka ga za su wasanni cikin yanki na dare wasu su watanni cikin rana subhanahu wa ta'ala haka yake jujjuya al'amuran don ya tabbatar da cewa abin nan to haka na ranar haka na wata yana daga cikin halittar Allah maɗaukacin sarki sammai guda bakwai as-samawatu sab'u sammai guda bakwai domin alqur'ani ya ba mu labari cewa saman nan guda bakwai ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawati duk lissafin da muke wannan sararin samaniya duka wannan ba fa sama ta ɗaya ba ce wannan sama'ud duniya ce kamar da alqur'ani ya kira ta saman duniya wanda Allah ya ce wa laqad zayyana sama'a dunya bi masabiha mun ƙawata ne saman duniya da taurari idan ka hau jirgin sama zaka ga kana iya tsallake wannan gajimaran to amma dai sai kana cikin mai sararin samaniya sai ka gama da sararin samaniya sannan za ka shiga sama ta ɗaya kuma nassoshi sun ba mu labari kamar yadda ya tabbata a hadisin isra ƙofofi ne da aka isra'i da ma'aiki laifin salatu wasalam duk ƙofar da aka je sai ya nemi abu ɗaya sai a tambaya waye an gane to haka aka tafi har guda bakwai ma'aiki salam ya ce tsakanin kowace sama zuwa ɗaya sama tafiyar sabruni a ji'am tafiyar shekara ɗari bakwai ce a kwanaki irin na duniya saboda bi a sha'am banda Allah wa ya isa ya wannan gwanan cewa amma tun da kake baka taɓa ganin wani bangare na saman ya rubuta ba ko ya ke keci in za ka yi tafiya daga nan zuwa bangon duniya yadda kake ganin wannan saman ana haka za ka ganta a nuni lallai Allah Allah ne shi yasa yake buga misali da me as-samawat yake cewa wallahi halittar sammai da ƙasa ta fi girma ta fi wahala akan halittar ɗan adam amma da yawa mutane ba sani ba da khalqus samawati wal ard akbaru min khalqi nas to wannan a ala yanzu ka ce kawai sama nan ita ta samar da kanta sai ya ce wal araduna saba da kuma ƙasa wannan lafazi na al araduna lafazi ne ingantacce a larabci amma alqur'ani bai zo da shi ba saboda yana da nauyi aradun eh kawai alkur'ani ya faɗi samawat ya zo da shi da lafazin mufrad sama ana nufin jinsin ta kenan gaba ɗaya ya zo da lafazin kuma al'ard amma bai ce al'araduna ba saboda lafazin yana da nauyi shi kuma alkur'ani yana da fasaha da zalaka to kuma a yare duk kalmar da faɗarta za ta yi nauyi to babu fasaha a cikin cikinta alkur'ani yana kauce mata sai faɗi mai daɗi mai sauƙin faɗa da kuma kasai guda bakwai wa man fihinna da duk abin da ke cikin da man nan jinsi kenan duk abin da ke cikin sammai da ƙasa domin Allah kaɗai shi ya san irin sirrin da ya zuba a cikin ƙasan nan shi ya san irin sirrin da ya zuba na halittu a cikin sammai kwai abin da har mu bar duniyar nan ba za mu gano shi domin wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila to duk abin da ke duk ajiya da take ciki din to ita ma ajiya ce ta Allah والدليل قوله تعالى دليل فتن الله من أكسين سنكي ليه فتا أكسين سورة فصلت, فصلت آية 37 ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون daga cikin ayoyi alamomi da suke tabbatar da cewa lallai akwai Allah dare da yini da rana da wata kada ku yi sujjada ga rana kada ku yi ga wata ku yi sujjada ga ubangijin da ya halicce su in har da gaske shi kaɗai kuke bautawa wannan sai nuna maka sujjada ibada don haka ba a sujjada ga kowayen sai ga Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace da abin a ce umarci zan umarci wani ya wani sujjada to da na umarci mace ta yi wa mijinta to sai dai Allah ya hana sujjada haƙƙin Allah ne sannan ubangiji madaukakin sarki yana cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hadithan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سورة الأعراف آية 50 yace hakika ubangijin ku shine Allah wanda ya nufi sammai da ƙasa duka a kwana shida duk wannan halitta wato wannan gawurtacciyar halitta duk a kwana shida ba kai ka ce an kuma a kwana shidan fa ba wai Allah ya yi ba ne don wai ba zai iya yin ta ba a ƙasa da giftawa da giftawa da bismillah domin inda ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma Allah yayi wannan ne dan ya koya mana sunnatu tadarruj cewa a rayuwa mu dinga bi step by step mu ba a hankali kana so ka cimma wani gaci naka wata manufa ta ka? bi matakan da suka dace daga wannan matakin zuwa wancan kada kai garaje domin ana so ka koya daga aikin Allah eh ka koya daga aikin Allah a cikin abin da za ka iya kwaikwayo Allah ta'ala a wata ayar yake wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin yace wa ma massana min Ya yace wallahi mun halicci sammai da ƙasa duka a kwana shida kuma wallahi gajiya ko wahala ba ta same mu ni da kai idan muka yi gawurtaccen aiki sai gajiya ta taba mu amma Allah ta'ala baya gajiya baya gajiya domin gajiya tawaya ce Allah kuma ya barranta daga tawaya yace to ya halicci wannan duk a kwana shida sannan ya daidaita a kan al'arshi daidaito wanda ya dace da girmansa ba irin daidaito na ba akan kujera ba irin daidaito ka ba in ka zauna na amma Allah ya ambace shi daidaito sunansa daidaito ya yake shi ya bawa kansa sani al-imamu malik an tambaye shi game da irin wa'annan ayoyin yace amin ruha kama ja'a bila kai ku ku ku ku tafi da wa'annan wannan ayoyi da suke zuwa kan sifofin Allah da sunayensa ba tare da kun bi da babbakun yadda ya yi ba domin idan na ce in ka ce sai ka gano to tunani na da naka akwai limitation akwai iya inda za mu iya tunani to ya zan na iya hararo yadda Allah ya daidaita a kan al'ashi ba zan iya wannan ba ba zan iya ba da tunani na bai kai na iya gane haka ba an gane wannan don haka daidaito ne wanda ya dace da girman Allah maɗaukaki Allah maɗaukakin sarki yana sanya yana sanya dare a cikin yini sai ya janyo kuma yinin cikin dare da gaggawa wannan ya zo wannan ya zo babu tsayawa ba wani tsaiko haka abin yake tafiya wani zubin wannan ya fi tsaho wani zubin wancan ya fi tsaho haka na rana da wata da taurari duka Allah ya hore su da umarninsa duk suna karɓar umarni ne daga Allah ya tabbata wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ɗaya daga cikin sahabbansa rana ta zo za ta faɗi yace ka san ina za ta tafi yace a'a yace za ta je ta kai gaisuwa gaban ubangiji madaukakin sarki in an mata umarni ta dawo har lokacin da za ta je idan ta faɗi sai a yi mata umarni a ce ne fito ta inda kika faɗi shi kenan duniya ta tashi daga aiki alalahul khalq wal amr lallai kam duka halitta ta sace duka lamari na sani albarka da girma da ƙasaita da kambama ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki Ubangijin والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قالكم كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة malam yace ce arrabu abinda ake nufi da Arrab shine al-ma'budu wanda ya cancanta a bautata mai dalili fa shine Allah madaukakin sarki yace ya ku mutane ku bautata wa ubangijinku wanda shine ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke ku, tabbas ta hanyar bauta Allah ne za ku samu takawa kai kake an tambayi Allah wane ne wannan ubangiji sai ce shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamto tamkar shimfiɗa da Allah ya ga dama sai ya sanya ko ina da muke takawa ruwa ne da ka sa kafa ka ne. idan to ni da kai ba za mu iya ba za mu iya matsa ba nan da can to amma Allah sai bai haka ba allazi ja'ala lakum al-ardha firasha sai ya sanya ta tamkar shimfiɗa kai gudun ka hau abin hawa kai gudun ka kai fariya kai tafiyar da ka ga dama duka wannan ni'ima ce gare mu sannan sannan yace was sama'a bina'an ya sanya sama tamkar rufi kai ka ke rufi ne yadda muke zaune haka wannan ginin ya rufe mu ga ga filin nan ya abun nan dinmu ya sanya sama haka take bai sanya wani wurin ba a barke kai akwai da a ce ya ga dama sai ya buɗe mana inda da ka gani sai dai ka sume ko ka tafi saboda razana domin akwai wata halitta ta ubangiji in ka gani to sai ka fita daga hayyacinka saboda tsoratarwa da razanarwa da girmanta to Allah bai yi wannan ba da bai yi wannan ba don kada ya tayar mana da hankali sai ya sanya abin gwanin ban sha'awa daidai da ɗabi'an mu wa anzala min samai sannan kuma ya saukar da ruwa daga sama domin wannan ruwan muhimmanci sa ga dan adam da shi ne rayuwa take iya tafiya duk inda babu shi to ba maganar rayuwa shi yasa ma halitta dan adam din akwai ruwa a ciki waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy haka al-qur'ani ce. muka sanya duk wani abu da yake raye to zata ga daga ruwa yake in babu wannan ruwan to ba maganar rayuwa fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum aka fitar sanadiya wannan ruwan aka fitar da ƴaƴan itatuwa duka wannan arziki ne gare ku fala taj'alu lillahi andada kada ku kuskura ku sanya wa Allah madaukakin sarki abu abokan tarayya wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani ka kalli yadda Allah yake kafa hujja da tauhidin rububiyya dan ya wajabta mana tauhidin uluhiyya ma'anar tauhidin rububiyya shine yake yake kula da mu ya halicce mu ya halicce waɗanda suke gabanin mu wannan sai ya nuna ashe wanda ya halitta shi ya cancanta a bautata mai wanda ko bai iya halitta ba dukkan ba masa da kasaitarsa to bai dace a bauta masa ba Allah shine al-khaliq wanda ya halitta to daga cikin haƙƙinsa akan al-makhluq shine ya tsaya shi da bauta kai ba a halittar kaɗai ya tsaya ba sai da ma ya samar da kayan more rayuwa ya sanya maka yadda za ka yi rayuwa a ban ƙasa kuma kowane ɓangare na duniya ya sanya irin yanayin da jikinka zai iya ɗauka akwai wanda ka kawo shi kace ya rayu a irin nan iya samu to zai wuya ya ba zai kai labari kai dabbobi ma ba mun ga ana ɗebo su ba irin na Nijar a kawo su nan yanayin bai musu ba sai su mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gogewarsa da gwadancewarsa cikin dabbobi da mutane kowace nahiya da irin yadda za su iya rayuwa da yanayin su yadda suke karba wasu zafi da ya wuce kima wasu sanyi da wuce kima wasu wasu yanayin nasu madaidaici gashi nan dai Allah subhanahu wa ta'ala duka ya sanya wannan ya fitar da 'ya'yan itatuwa iri daban-daban za a zo a gona guda ɗaya amma Allah subhanahu wa ta'ala idan ya tashi a shuka abu iri ɗaya a shuka tufa misali amma sai kaga waccan tafi wannan zaki a shuka da iri ɗaya a shayar da ita da ruwa iri ɗaya a sa mata taki da duk wata hanya da ake bi ta rainon wannan shukar amma Allah yake wani ba a ba'daha ala ba'd fil ukul amma akwai wata kai idan sarki sai ka ji wannan tafi waccan to waye wannan Allah ne subhanahu wata'ala to Allah sai yake nuna maka cewa wannan arzikin da kake gani kake ci dan kai aka halice shi to wannan ya kamata ta sa ka koma ga Allah ka dai shi shine al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sa yake cewa wanda ya halice waɗannan abubuwa da aka ambata a cikin ayar shi ne ya cancanta a dayan tashi da bauta malamin cewa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر yace ire-iren ibada tana da yawa Allah ya yi umarni da abauta ta mai ibadu kala-kala yadda kamar misali musulunci ya umarni da musulunci ya umarni da imani ya umarni da ihsani mun san waɗannan matakai ne guda uku mabambanta duk inda kalmomin guda uku suka haɗu a wuri ɗaya to kowace tana ba da ma'ana ta musamman wadda ɗan uwarta ba ta bayar amma aka ambaci guda ɗaya ba ambaci raguwar ba to ɗaya tana wakiltar raguwa babban abin da yake mana wannan fashin bakin shine hadisu jibril hadisin da muka sani baina ma nahnu yus kaga a cikin hadisin malaika jibril yayi tambaya guda uku yace ba ni labari ne musulunci ba ni labari ne imani ba ni labari ne ne ihsani sai muka ga a cikin hadisin a dunkule manzo sallam ya ba da amsa cewa musulunci shine ayyukan da suka bayyana sai da sallah ba da zakka aikin hajji wannan aiki ne na zahiri to shi yasa wanda yake kokarin ya ce maka addini a zuciya yake amma a fili wannan ba dole bane su kai yana buƙatar ya koma ya sake karatu domin aikin musulunci zahiri ne yake gaskata shi ko ya karyata shi shi ya sa ma za ka ga sun ayyuka a cikin musulunci kai a bayyana suke sallah wadda ba a yi wani uzurin ya barta kaga a bayyana take aiki ne na gabbai dama aiki ko dai ya zamto cewa na zahiri ko na baɗi misalin aiki na bayyane kamar abin da ya shafi sallah misali koyayyen aiki shi ne ka kudurce ne ɗayantar Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> to shi musulunci shine mataki na farko da ake shiga bayan mutum ya gasgata ubangiji subhanahu wa ta'ala daga wannan matakin kuma sai matakin imani alkur'ani da girma ya fayyace wannan lokacin da wasu suka cewa ma'aikatan tsaron kamar suna goron sabon suna cewa su ta sun yi imani sai Allah ya ce kullum tu'minu wa la tu'minu har yanzu ba kai sai din imani din ba ce ne kun musulunta dan haka a cikin mutane dole akwai waɗannan three classes din na farko shine musulunci shine stage na farko middle class din shine ne muni <coughs> sannan na kololuwa shine mufti duk mufti ne mumini ne musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mumini ballan na ina mufti haka nan kuma duk mumini musulmi ne amma ba dole ba ne zama mufti ne haka matakan iyayen da mutum nagartarsa ta kai iyayen da ya daɗa turawa ya yi da nagartarsa ta kai ya yi da tura yanzu misali ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ya ba da labarin mutane guda dubu saba'in ba da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba Allah ya sa muna ciki kaga a ciki ai da ya zo ana tambaye sa aka ce su waye waɗannan sai yake su ne wanda ba sa yin tofi ma'ana in ba su da lafiya ba sa tofa kansu addu'a su ce Allah ya ba su lafiya ma'ana saboda karfin imani sun san Allah ya jarrabe su da cuta kawai kun kasa ido Allah ya yi yadda ya ga dama da su wannan stage ne na imani wanda wata kila ni da kai ba za mu iya yin irin wannan sai mun yi addu'a sai mun nemi magani sai yake humul ladina la yastaqu la yarfuna wa la yastaqu su ba sa tofi ba sa neman kuma a yi musu tofi yace wa ala rabbihim yatawakkalun saboda tsabagen tawakkali saboda tsabagen tawakkali kaga wannan mataki ne na ihsani sun kai matakin da ba sa ma bukatar magani da sauransu da abin da ya kamata a haka amma ni da kai ba mu da lafiya za mu je asibiti iya matakin mu kenan na musulunci ko na imani cewa tun da dai Allah ya halitta cuta kuma ya sanya wa kowace cuta magani to a je a nemi abin har ma malamai suka yi zai yi tsaho tsakanin su wai ne fi a nemi maganin ko kada a nemi maganin to in ka faɗa amsa ɗaya za jawabin ba lallai ya zo daidai ba ya danganta da akwai wanda shi ya waje ma ya nemi magani domin ƙarshe in bai nemi maganin ba sai ya je ya kafircewa Allah zai zo ya ta gunaguni yana maganganu ba shi da ƙarfin tawakkalin da zai iya shanya wannan cutar kalli annabi ayyuba da Allah ya jarrabe shi da cuta tsutsotsi suna fitowa daga jikinsa bai fake Allah ya warkar da shi kawai cewa ya rabbi anni masani ya ubangiji ka ta same yana tabbatarwa ya miƙa wuya lallai cutar nan ba cutar ta kai cuta wa anta arhamur rahim Allah kai ne mafi jin kai kawai ya shiru kaga wannan mataki ne ba mataki na kurkusa ba Allah ya ce to amma da ya ga haka din ya ga da gaske ya bi kauyen yake fastajabna lahu fakashafna ma bihi min duk sai muka amsa kiran sai muka yayi mai abin da ya same shi ne cuta ka gani kalla annabi Yunus da ya shiga cikin wannan musibar aka ɗauke shi aka wurga shi a ruwa kifi ya haɗe shi cikin teku yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin shi ma matakin sa saboda mataki da na annabta bai ce ya Allah ku da ni daga wannan kankin yi sarki ya tabbata gare ka babu wanda ya cancanta abota ta masa sai kai lallai na zalunci kaina shi ma ya bakin sai shi to haka matakin yake na addini abinda wancan zai wancan ba zai iya abinda wancan zai wancan ba zai iya abinda wancan zai wancan ba zai iya to shi yasa wannan yana da muhimmanci wurin gaya wa mutane fatawa akwai abin da idan ka gaya wa wani to halakar da shi in ka duba yanayin mutum da yanayin kwarin addininsa da abin nan akwai wanda shi kuma in da za ka gaya mai fiye da haka ma zai iya zai iya ɗaukan abin saboda yana da wannan ƙarfin imani to ma da ya ci gaba da bada misali yake ce akwai roƙon Allah wannan du'a ka tambayi Allah wani abu addu'a kashi biyu ce ko dai du'a'u mas'ala ko du'a'u ibada eh sannan ita addu'an nan muna takura ma'anarta tana da ma'ana babbada yana daga cikin addu'a shine ka tashi kai ta yaban Allah ba tare da kace maka tsinki ba yaban Allah in ka kalli addu'o'in manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga akwai addu'o'in da tsantsar yabo ne misali kamar yadda Allah subhanahu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ذاك إذا لا تزع من الكفر شمي واسع الله دواته كم بما الله ما بوكي الله ينام بآخر والله kamar ni da kai ne muna buƙatar muna buƙatar wani abu wani wato za mu zaɓi kalmomin da za mu yabe shi mu faɗi cewa ya isa idan aka je fada ta sarakuna da abin da ya kama da haka za ka ga ana zaɓar ne kalmomin da ya dace da matsayin akwai abin da kai aka ce ka faɗa wa sarki ko wane ne ba za ka faɗa ba saboda ba yabo ba ne ba za ka je wurin sarki ka ce kai dai ba farawo ba ne kai dai ba kaza ba ba yabo ba ne a nan gurin sai dai ka yabe shi da wasu kalmomi to Allah ta'ala shi ya fi cancanta saboda to yin wannan shi ma ibada ne kuma addu'a ce du'a wa ibada kenan yana cikin addu'a shine ka ce Allah ya maka wani abu eh ka ce Allah ya maka wani abu to shi ma wannan ɗaya ɓangaren ne guda to guda biyu ake so a haɗa idan to kafin ka roƙi Allah subhanahu ta'ala ka wasa shi da sunayensa tsarkaka da siffofin kyakkyawa shi yasa yake walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye ya kyawu in za ku kira shi ku kira shi da su yake qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ayyan ma tad'u ko wanda kuka kira a cikin falahul asma'ul husna to yana da sunaye ya kyawu shi yasa malamai suke ganin kowace bukata za ta fi dacewa da sunan da ya fi dacewa da ita a yanayin zancen eh a yanayin zancen akwai sunan da ya yi zafi ka amfani da shi a wurin rahama akwai sunan da shi kuma idan a wurin fushi ne ba za ka amfani da shi ba saboda ya yi laushi haka ne to wannan yana da muhimmanci wurin addu'a din wal khawf wal raja da tsoron fushin Allah da kwaɗayin rahmar Allah mumini ba sa raba shi da wannan gida? duk sanda karin jaji ɗaya a kan ɗaya to ba a samu balan ba kuma bawa zai bada ka bautata wa Allah kana kwaɗayin ya baka rahmarsa a lokaci guda kuma kana tsoron in ya fushi da kai kai a zartar da kai to sai a samu balan. domin idan ka bautata wa Allah kana tsoronsa amma ba ka kwaɗayin rahmarsa to za ka faɗa cikin munana masa zato munana wa Allah zato kuma yana raba Allah da bawa sannan kuma rinjayar da ɓangaren faɗayin rahmar Allah kamar ce da fushin Allah shi kuma wannan yana sa bawa ya sakaki ya miƙe kafa guda biyun ake so a samu cewa ko da yaushe mu zaka ji mutu ai Allah ghafurur rahim amma a lokaci guda kuma mu manta shi azizun zuntiqam azizun ne zuntiqam dan haka guda biyun ko da yaushe zaka dinga tunatar da kanka kakkarin jaya da ɗaya ɓangaren gaba ɗaya to sai zamto ka tafi a karkaci. wata tawakkul da miƙa lamari ga Allah sakankan cewa Allah ne zai da kwaɗayin abin da ke hannun Allah da tsoron abin da yake wurin Allah na fushi da tsoron sa maɗaukacin sarki da mai miƙa lamari gare shi komawa gare shi da neman taimakonsa da neman ya tsare ka daga wani sharri da neman ya kawo maka agaji da irin yanka shine azzabh yanka shi ma ibada ce shi ya sa ma duk yankan da aka yi shi ba ga Allah ba to ba a ci shi ya sa Allah ya faɗa alƙur'ani wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq yankan da ake yi wa gumaka ba a ci shi ya sa a cikin ayoyi Allah ya lissafa إنما الخمر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الأوصاب والأزلام akwai jinsi da yawa da lokacin maguzanci kafin zuwa musulunci suke a bar dabba a batta ta dodo ce har sai mai har sai ya zuke jinin har sai yawa da sauransu ko kuma a batta a sake ta sai ta yawo cikin mutane tana cutar da mutane ana cewa ai ta Allah a batta haka kawai duk nau'i ne na maguzanci a'a ita ibada din duk sanda ka kamo wata dabba za ka yanka to za ka da jini ne dan ka sami yardar Allah amma ba za ka zub da jinin nan dan wata bukata da ba nan abin da ake nufi da wata bukata daban bukatar da babu Allah wani abu farin ciki zai same shi ya halatta ya yanka yana mai godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma a ce masa a'a to kaza fa ba zai yi ba sai ka je ka duk kayanka wataƙila ma yankan a ce ma ka ta kalli gabas wataƙila a ce yanka ta ƙeya wataƙila kaza to nan kai ka san ba ta farkin ubangiji wani subhanahu wa ta'ala wannan nazaru an shine bakance kamar mutum ya ɗora wa kanta ibadar da bata zamto wajibi a kansa ba saboda godiya ga Allah ya ce misali in Allah ya bashi haihuwa matarsa ta sauka lafiya to shi kan Allah da zai azumi kwana ɗaya saboda godiya ga Allah to kaga wannan abin da ya ɗora kansa da kafin ya ɗora kansa bai zama wajibi a kansa amma tun da ya ɗora kansa ya zama wajibi a kansa ya kuma bayan Allah na ƙwarin yufu na bin nasiri suna cika wannan bakancin da suka tsora wa kansu to shi dama bakance a cikin da'ar Allah idan mutum ya bakancin cewa kamar ya ce ya yi bakancin su ya sha giya haramun ne wannan e duk wanda ya bakancin zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah amma wanda ya bakancin zai yi wa Allah da'a to ya waje bai wa Allah da'a yace da wani wannan cikin bauta da Allah madaukakin sarki ya umarni da su duka Allah ake wa Allah yana faɗa a aya ta goma sha takwas suratul jini yake duka wurin da ake bautar Allah mallakar Allah ne kada a wannan wurare kuma a bautata wa wani Allah kowa ne shi malam yayin shi ne malam yake duk wanda ya tafi da ɗaya daga cikin abin da aka ambata ko abin da ya kama da haka ga wani Allah to fa yayi shirka ya kafirta dalili akan wannan shine Allah madaukakin sarki ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar duk wanda ya bautata wa wani Allah wani Allah daban ba Allah ba madaukakin sarki tare da Allah kuma ba shi da wani dalili akan haka to fa wannan hisabin sa yana wurin Allah sa lallai kafirai ba za su rabauta ba kaga a nan ƙarshen ayat sai Allah ya kira wanda ya bautar wani Allah tare da Allah a matsayin kafiri wanda ba zai rabauta ba ya zo a cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin imamu tirmidhi riwayar anas bin malik Allah ya kara masa yadda yace addu'a mukhul ibada wato ita addu'a shine ne tsantsar ne bauta da dalili akan wannan faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke yin girman kai ga barin bautata asali zancen ba haka yake ba zancen yadda yake shi ne lallai waɗanda suke yi girman kai ga barin na. tunda tsarin magana ba ana maganar roƙo ba ne uduruni ko ku roƙe ni kaga sai ya kira addu'a da bauta da haka Allah ake roƙo to amma nan da ake maganar cewa wanda ya roƙi wani Allah zai faɗa cikin shirka a cikin abin da ba wanda zai iya yin sai Allah kamar yadda muka ba da misalin arziki haihuwa da abin da ya kamata amma abin da wani cikin ɗan adam zai iya taimaka maka da shi karo shi ya maka shi wannan baya ciki yace waɗanda suke girman kai ga barin eh, roƙona za ka shiga wutar nama, za su dawwama a ciki dalili akan cewa tsoron Allah shi ma bauta ce Allah madaukakin sarki ya ce fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minina kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ni kadai in hadda da ku mu'mini dalili akan cewa kwaɗayin rahmar Allah bautar Allah ce faɗin Allah da yake faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake so yake kwaɗayin ya haɗu da Allah lafiya falli mana amalan salihan to ya aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahad kai ya haɗa Allah da kowa wurin bauta ce dalili akan kuma tawakkali Faɗin Allah da ce wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai ya kamata ku dogara in har da gaske ne ko ne kuma ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya yi masa dalili akan ar-raghbatu war-rahbatu wal-khushu' ce Allah da yace innahum kanu yusari'una fil khairat wannan zo a cikin suratul anbiya idan ban mance ba yayin da Allah yake ambatan annabawa yake ya bari. sai yake sun kasance suna rigegeniya wurin alkhairi kuma suna bautata mana suna kiran mu raghaban wa cikin kwaɗayin abin da ke hannun mu na rahma a lokaci guda kuma cikin tsoron fushin mu da azabin kaga an samu bala wa kanu lana khashiri tabbas sun kasance masu tsoron mu dalili akan tsoron Allah ko faɗin Allah da yake fala takhshawhum wa khshawni kan ku ji tsoron su ku ji tsoro na domin duk wani wani Allah to ba shi da abin da zai iya cutar da shi sai idan Allah ya ba shi dama eh وليس بضاء وليس بضاره شيئا الا باذن الله. malam yace dalilin komawa ga Allah ko miƙa lamari ga Allah tace al ba. Allah ya ce wa anibu ila rabbikum ku koma ga ubangijin ku wa aslimu da ku wuya dalili akan kuma al-isti'ana neman taimako shi ma bauta ne faɗin Allah da yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako a larabci da sai a ce na'budu iyyaka wa nasta'inu bika to amma sai aka gabatar da shi wannan lamirin domin shi ya nuna cewa Allah ne kaɗai ne haƙƙin wannan na gudu gare ka kaɗai ke bauta da haka ko da an bautata wa wani Allah su wannan ba ciyar bauta ce eh mutane suna bautata wa wani Allah akwai masu bauta wa mulki akwai masu bautata wa kuɗi akwai masu bautata wa kan zuciyarsu akwai masu bautata wa kaza to amma duk wannan fa bauta ce ba tacciya ingantacciyar ita ce wanda aka yi Allah ya zo a hadisi wa idan ta'anta fasta'in billah hadisin nan dogo wanda al-Imam Tirmidhi ya kawo kuma ya inganta shi hadisin da hadisin Abdullah dan Abbas in ba amince ba cikin ah, abin nan al-Arba'un daga cikin kalmomin da Allah ma'aiki sallam ya gaya wa sayyidina Abdullah dan Abbas yake wa idan ta'anta fasta'in billah idan wani abu ya taso maka kana neman taimako ka nemi Allah ya taimaka maka wa dalilu isti'ana dalili akan cewa neman tsari kuma da Allah ake yi shi ne faɗin Allah da yake kul a'udhu bi rabbil ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane malikin nas mallakin mutane dalili akan kuma neman tanyo da agaji ne inda Allah ta'ala yake faɗa a suratul anfal in tattaghithuna rabbakum ku tuna a lokacin da kuke neman agaji daga ubangiji ku fasta jaba ku sai ya karba wannan neman agaji naku ma'ana na ana magana lokacin da aka zo yakin da ne dalili akan yanka ita ma bauta ne Faɗin Allah da yace ku na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu da sallata da duk abin da ya shafi ibada ta da rayuwa ta har zuwa mutuwa ta duk ga Allah suke ubangijin talikai babu wanda ya ba shi da abokin tarayya kuma da haka aka umarce ni ne farkon wanda ya ya zo a cikin sunna Allah maɗaukakin sarki ma'aikin sallam yana cewa Allah ya la'anci wanda ya yanka ga wani Allah la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah Allah ya tsine wanda ya yanka ga wani Allah wannan hadisi ne dogo ya zo a cikin a sahihu muslim la'ana wato nisantawa daga rahmar Allah domin ne shi zub da jini ai Allah ta'ala ba shi da bukata akan la jinin la nama la shi kansa ne yankan Allah ba shi da wata bukata akan amma jarrabawa ce kuma umarni ne na bauta sai aka jarrabe mu sai aka ce to in za mu yanka shi kadai za mu yanka ka kallaman da Allah ta'ala ya ambaci matsala ta yanka a lokaci na hajji da lokaci na layya sai ke lan yanala Allah al-umma ku sani fa kanku ga an ce ku yanka naman fa kun yanka ba zai samu Allah ba Allah ba shi da bukatar wala dima'uha jinin ma Allah baya bukatar Allah ba dodo ba ne, wanda tana ya sha jini walakin yana da taqwa minku a'a abinda Allah yake so a ciki shine takawakku ya ga lokacin da kuke yankan kun nemi ya karba muku gare shi kuke neman ya yaba muku ya ba ku lada? ko ku a'a kun yi ne domin a ce kun yi ko kun yi ne domin ku ke raini jarrabawa ce eh jarrabawa ce sannan ubangiji subhanahu wataala yayi magana a suratu wannan dangane da annazar bakance sai Allah ya ce yufuna bin nazri zaka samu yan aljanna suna cika alkawarin da suka ɗauka kansu na da'ar Allah ويخافون يوما كان شره مستقبلا da wannan ne kamar mun kammala asali na na biyu kuma ina ganin nan din ya kamata mu dakata ko kamar abin da eh sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya kana da mu kuskuren da muke Allah ya mana afwa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk